واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون ya kai wannan manzo, ka ambaci yayin da wasu jama'a a cikin waɗancan mutane suke aikata mummunan aiki wato kamun kifi ranar da aka hana su ranar Asabar, suna jan kunnensu, sai wasu jama'a daban suka ce masu, don me suke nasiha ga jama'ar da Allah zai hallaka ta a duniya, saboda abin da suke aikatawa na sabo, ko kuma yayi mata azaba mai tsanani ranar alkiyama, sai masu yi masa nasihar suka ce masu, muna musu nasiha ne don neman uzuri a wurin Allah ta hanyar yin abin da aka umarce mu na umarni da ayyuka masu kyau da hani daga munana don kada ya kama mu idan muka bari kuma ko su sa amfanu da wa'azin su bar abin da suke kai na sabo